ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. Bismillahir Rahmanir Rahim Dukan ruwa kashi na goma sha shida. Habibi ya sauke ajiyar zuciya, shi ba san ba haka ya so ji ba, Soya ya aminin nasa ya furta kalmar rabuwa wanda ya sani sai dai ya yaudari kansa ba mai yiwuwa ba ne. yana kuma ji a ransa muddin fadila ya da kwan shekara to shakka babu babu abin da zai sa ya iya haƙura da rashin humaira amma sai ya bar komai a ransa shikenan Allah ya maka zaɓi na gari amin ya amsa shi ma ba za ka ci ba ne cewar fadil wanda zuwa lokacin cikinsa ya ƙoshi amma bakinsa na son ɗanɗanan don haka ya haƙura ya ɗauki goran ruwa hararsa IBB ya yi oh bayan ka yake nan, ko murmushi fadila ya ci gaba da kora ruwa a cikinsa ba tare da ya tanka ba bayan watanni biyar. Gidan Alhaji Yusuf wanda aka fi sani da mai agogo sun waye gari ranar Alhamis da shirye-shiryen bikin yaransu biyu, Futuhatul Khair Yusuf da kuma Taslim Yusuf, wanda kwanaki uku kawai ya rage a fara. An samu sauye-sauye da dama, na farin cikin da ya fi kowanne yawa ga Humaira da duk wanda yake tare da ita. A wannan watannin ta samu alkhairi mai yawa daga sana'arta. Babbar kwastoma ta ita ce Hajiya Rukayya, wacce ta hanyar ta kaɗai ta samu masu oda na biki da har ya zama da tana gwada abinci bayan snacks ɗin. sai dai gaba ɗaya sau biyu ta gwada abincin taro kuma ba laifi masu shi sun yaba haka na hajiya ƙaya ta ji daɗi da bata bata kunya ba duk abin nan da suke basu taɓa ganin juna da ita ba sai dai waya mami ta sa an buga leda da stickers mai tambarin delshas likesis suna na musamman da raihana da Umita suka ba Humaira a sadda mamin ta ce a mata tunanin sunan da za a sanya mata a ledar. Sunan wa Humaira daɗi, ko kaɗan kuma bata tambaye su ma'anar shi ba. Mamu ma ta ji daɗin sunan, ganin kalmar turanci ya sa tambayar ta wace ta sa, nan Humaira ta sanar da ita Umita ce, da za ka bata kara cewa komai a kai ba. A yau da ya rage kwanaki uku bikin 'yan matan mami, gidan nasu ya soma karɓar baƙi 'yan uwan mami daga Agadas, sai ko ƙawayen futuha, waɗanda suka zo daga nesa, kasancewar ta mai jama'a ce fiye da Taslim. 'Yan uwan Abba kuwa babu wanda ya zo gidan da zimmar kwana. Mubarak shi ma ya zo gari, sai kuwa Anti Jannat. Ya kasance a wannan lokacin gidan baya rabo da jama'a. Mami ta sa Ladidi ta kawo masu taimaka mata da aiki har su uku, saboda yanayin cikar gidan, da zumar bayan biki za ta sallame su. Hanko ko har kala biyar aka fitar, na ƙawaye daban wanda za su sanya ranar kamu da ranar ɗaurin aure da yini, sai ko na ranar dina fati. Na manya ma su ma kala biyu, na fita kamu sai na ranar ɗaurin aure. Umaira, Rehana da Umita, daban aka fitar musu da nasu na sisters, wanda za su saka na yini, sai kuma na dina fati da mami ta yi wasu fito jan ido ta karɓa musu katinsa ta riƙe a wajenta. Dan a farko sun nuna ko kusa ba sa ƙaunar su halarci dinar. Amare sun sha gyara ba na wasa ba daga mai gyaran jiki ta musamman da mami ta samar musu. Hajiya libuna ita da kanta ta ɗauki nauyin gyara su. Gyara irin na mata, ta kashe kuɗaɗe masu kauri kuwa, wanda hakan ya burge aminiyata ta ƙware kuma ta yaba. Ba ma ita kaɗai ba, ƙawayen mamun da dama manyan mata masu kuɗi sun ba da gudunmawa mai yawa ta kuɗi. Kanta ya fasu sosai, ta kuma ga fa'idar mu'amala da masu hannu da shuni. Sire hana sun karɓi ɗankunansa a hannu, sun yi kunshi da kitso abinsu sun fito fes Ana washe gari kamu ne suka zauna suna hira a ɗaki tare da wasu ‘yan uwan su Raihanan sa'annansu da suka zo daga Nijar. Taslim ta shigo, bata ta hawa na ɗaukar ido take. Ba ta da ƙiba irin ta fituha, ita nata jikin daidai misali ne. Duba Humaira ta yi fuska ba fara'a. Ke Humaira, ke da Umita ku zo na aike ku. Humaira ta ji ciwon ke ɗin da ta kiranta da shi, ita ko Umita ko a jikinta ta miƙe tana murmushi. Haka na halitta ta take, tana da yawan murmushi, abin da zai sanya hawayenta zuba kuwa to fa ba ƙarami ba ne kamar humaira ba za ta miƙe ba sai kuma ta yi tunanin ba komai tunda aure ma za su yi su bar gidan sai in sun zo ziyara Don haka ta taushi zuciyarta ta miƙe ita ma sako ta ba su a leda na ankon dina su je su kai can wajen asibitin malam wajen ƙawayenta kuma abokan karatunta da suka samu da kyar don har ta ƙare ta miƙa ummi ta dubu biyu don su yi kuɗin mota sai kuma lambar waya ɗaya daga ciki sadiya sun gane ta ta kara ko taslim ɗin gida wasu lokuta dan ta ɗauki wani abin ko kuma ta zo takanas kanas don ziyara. Bayan sun fito waje Humaira ta dubi sararin samaniya inda garin ya haɗu da hadari ana cida. Lokacin uku da mintoci, ta ja guntun tsakin takaici. Kin san Allah, sa'a da ta ci kawai na ganin wannan shine ake kusan na ƙarshe da za ta yi mana kafin ta bar gidan nan. Shi yasa kawai zan je. Amma ban da haka, wannan ke da ta ce min wallahi babu inda zan je, matuƙar ba mami ce ta sa baki ba. Humaira da ke ƙoƙarin cusa ƙaramar leda a cikin jaka ta ɗago tana murmushi. Humaira ko rigima, rabu da ita lokaci ne ai wata rana sai labari fa yanzu kalli ina anti janet ba ta yi aure ba sai dai idan ta zo ziyara kawai ta tafi to su ɗin ma hakan ce za ta kasance mu ma wata rana sai ki ga mun yi nama auren mun tafi mun bar gidan gaba ɗaya sai a daɗe ma kafin a gan mu tsaki umaira ta ƙara ja ke dai umita kina son aure na lura magana kaɗan sai kin sako zancensa da mamaki umita take kallanta kafin ta amsa Aure ai abin so ne, saboda sunnar ma'aiki ne sallallahu alaihi wasallam. Ke din ma ba sunnar kika tsana ba, mazan ne, ban kuma san ƙwaƙwaran laifin da suka yi a gare ki ba. Daɓe baki Umaira ta daidai lokacin da suka fita babban titi. Mu bar wannan magana. Ni kan baki ganin lamarin an ta janna da daure kai? Umaira ta yi shiru cikin nazari. Tabbas da daure kai, don bayan da ta zo hutun sallah lamarin na ya afku tsakaninta da ita, bata kara ƙara dawowa gidan ba sai yanzu. Wannan dawowar kuwa daidai da kallon humairan ba ta ba balle ta jefe ta da kallon banza ta lura ko tana wuri humairan ta shiga miƙewa take ta bar gurin haka dai tana ta kauce abin da zai haɗa su inuwa guda har humairan ta tsayar masa da abin hawa suka shiga ba ta amsa mata tambayar ba sai da ta ƙara nana ta kafin ta sauke ajiyar zuciya ta ɗanyi murmushi na lura sosai amma ni abin da tunani na ya bani ko dai ta sauya ne gudun kar wani abin ya ƙara haɗa kuki maimaita abin da kika yi kin san fa ba zai yiwu a ce ta mance ba dariya tai ikon Allah To ni ai na mance. Kawai dai sauyin ne dan bani mamaki. Babu kyara babu hantara. Babu kirana da bare da saba yi ba komai. Sai nake ganin kamar da walakin goro a miya. Ki mata kyakkyawan zato. Allah ya sa sanadin abin da ya faru ta yi wa kanta faɗa ne. Ni kaina idan kin lura ai ta rage dora min aiki. Tunda wannan zuwa nata ta sa an nemo mata yarinya mai kula da yara. Kawai dai mun saba da yaran nata ne. Babu yadda za a ta iya raba wannan ƙauna Umaira ta kalle ta, zuciyar Ummita mai kyau ce, da Allah ya tashi kuma sai ya haɗa ta da mutumin kirki irinta wato malam sahabi mutum mai haƙuri da kunya kamar wani mace amma abin mamaki duk kunyarsa idan suka ga sakonnin soyayya da yake turo umita sai mamaki ya kusan kashe su har rantsuwa suke kusan yi ita da Rehana ba ne ba waninsa ne umita ta harare ta kallon fa murmushi umaira ta yi mai kyau da ya fidda ta. kawai kina bani mamaki ne da kike kokarin kare waɗannan mutanen da ba su taɓa ƙaunar mu ba koyaushe uzurin kenan humaira aure fa za su yi su bar mu mu ma kuma haka to na ji ya ishe ni haka nan malama matar sahabi Umita ta yi dariya jin abin da ya fito daga bakinta ita din ma ta taya ta har suka iso kofar asibitin suna hira abin su ana iska kaɗan kaɗan mai daɗi IBB ne tsaye tare da masoyarsa da Salma yayin da Fadil ke zaune a cikin mota yana jira su sallama Mahaifiyarta ce kwance a asibitin inda take aiki su kuma suka zo dubiya shine ta yi masa rakiya har gaban mota Bayan sallama da Faril ya koma cikin mota yayin da suke hirarsa da IBB kamar kada su rabu. Shi kuwa Faril kansa ya kwantar a jikin kujera, yana ɗan kallon su yana murmushi. Shakka babu sun dace ɗari bisa ɗari. Dogaya ne su duka biyun, dan za su kusa yin kai ɗaya. Dr. Salma baƙa ce, ƙwayoyin idanunta da haƙwaranta ne kawai idan ta buɗe su masu haske a fuskarta. Tana da kyau, ba ta da jiki sosai, amma za ka iya kiranta da siririya. Tana da diri masha Allah, Sanye take da doguwar riga sai kot ta likitoci da ta sanya a kan rigar. Sai kuma mayafi ɗan ƙarami da ta yi rolin ɗin kanta da shi. Hannunta cikin aljihun rigar. Gaba ɗaya hankalinsu baya kan da ya lula duniyar tunani. Yana jin ina ma a ce shi da Humaira ne ke wannan hirar ta nishaɗi. Allah kaɗai sai yadda zai ji a lokacin. Ya so gajiya. Haƙurinsa ya so kaiwa ƙarshe. Amma yana ta danniya gudun ɓacin ranta. ya horu da rashin ganin ta ido da ido ba hoto ba ya sha zuwa ya tsaya nesa kaɗan da gidansu ko zai ga wulga wata sai dai ko mai kama da ita Allah bai taɓa ikon bashi gani ba. Tabbas rihana na ƙoƙarin aika masa hotunanta, wasu lokuta ma bata san ana ɗaukar ta ba. Hata da ƙaramin bidiyo sai da ake aikin snack sai da ta ɗauka ta aika masa. Yakan ji ina ma dai yana da iko da ita. Ina ma matarsa ce yana kusa ya riƙo ƙugunta, ya sanya ta a jikinsa ya bayyana mata irin yadda yake son ta, da yadda soyayya take cin zuciyarsa. Sai dai kuma babu hali. Azabar da bidiyon ke sa shi a ciki ne ya sanya shi dakatar da Rehana da aiko mishi bidiyo, sai dai hoto. ya ja dogon numfashi yana furzawa gami da kallon gefe guda yana mai kau da kai daga kan lovebirds ɗin hango ya kamar humaira ya dan yi tsaye da idanu dan yana son ya tantance idan abin da yake gani gaskiya ne sai kuma ya kau da kai ya fi tunanin gizo humaira ta fara mashi. sai kuma ya ƙara kallo wannan karin ita ce tabbas tana sanye da doguwar riga ta material mai mayafi jajaye yanayin kalar da garin da ya yi, sai ya ba hasken fuskar ta damar sheƙi musamman da ya kasance tana cikin annashuwa da kwanciyar hankali da alama babu wani abu da ke damunta sai hira suke da abokiyar tafiyarta wadda ya gane ta humita ce ya ganta a hoto dan ba hoton humaira kaɗai ba hata da 'yan gidansa sai da rahana ta tura mishi hotunan su kaf da kuma bayanin alaƙarsu har ya kama murfin mota zai fito ya tuno alƙawarin shekara ɗaya da ya ɗaukar mata sai kawai ya fasa ya ci gaba da kallonta dab da motar suka tsaya suna ta kalle-kalle kasancewar gilashin ta tintek ne ya sa ba su gan shi ba shi kuwa abibi shalilan juliet bai ma gansu ba ya lula wata duniya sai buɗe haƙora yake yi kamar gonar auduga. Humaira ta ɗan yamutsa fuska tana gyara gyalanta da iska ke kaɗawa. Ni kan asibitin nan juyar da kai gare shi, dan Allah ƙara kiran ta ce bamu gane wajen ba. Kin ga garin na ƙara haɗewa. Ita ma ummi ta duk ta damu ganin hadari. Tafi ta tana ƙara danna sariya kira. Nan ta ce su tsaya inda suke ta gansu. Suka ja suka tsaya. Humaira ta zuba mutanen da ke shawagi a gurin idanu. Tana godiya ga Allah a ranta idan ta ga an wuce da marasa lafiya da yake suna daidai emergency ne. Ba su wani jima ba sai ga Sadiya ta iso. Bayan sun gaisa ta karɓa ta musu godiya suka juya suka kama hanyar fita. Fadil kamar wanda aka tsikarawa allura ya zabura ya fito daga cikin motar. Ya dubi IBB. Malam ko za mu tafi ne? Baka gani yadda garin ne yake haɗewa wai? Sai ka dube shi. Dr. Salma ta yi murmushi. We a sorry mu. Bari na kyale shi haka. Na gode sosai. Ku da gida. Bai ko kalle ta bai amsa da to. Dan shi gaba ɗaya hankalinsa na ga su umaira yana fatan Allah ya sa su amince ya sauke su a gida. Abibi magana an so mai yayyafi mata sallama ya shiga motar ya tayar. Dan Allah dan Allah kai sauri kada su hau abin hawa. So nake koya ya kai min kokari ta amince mu kai su gida. Ya tayar da motar ya so ma tafiya, sannan ya dubi Fadil din cikin rashin fahimta. Wa kenan kake magana akai? Fadil da idanunsa ke kan su Umaira wanda suka ƙara ɗaga kafa, ganin ruwa ya so ma sauka. Bai ce kuma ya face nuni da ya mishi da hannu. San bai ga fuskokinsu ba, sai baya. Kafin ya magana Fadil ya sake taron numfashinsa, Humaira ce, Oh, abin da kawai Abibi ya ce kenan. Yana zuwa daidai saitin inda suke tsaye har yana tare masa hanya. Humaira da ke saitin wurin ta kalli motar ranta a ɓace, don a ganin ta kowaye yana sane ya sha gabansu. Ta buɗe baki da zama tai magana Abibi ya sauke gilashin suka kalli juna. A gaggauce ta gaishe shi, ita ma ummi ta haka. Ta gane shi saboda tana ganin hotunansa a wayar Rihana. Shi ne dai wanda ya taimaki Rihana. Gida kuka nufa ne? ku shiga na sauke ku, dan yanzu idan kuka shiga na fef jiƙewa za ku yi. Sosai ruwan ya ƙara ƙarfi. Humaira ta buɗe baki za ta yi musu, Humita ta dafe hannunta da sauri ta amsa, To mun gode, ta kalli Humaira. A hankali kuma a gaggauce ta ce mu je Humaira, yanzu ba lokacin jan musu ba ne. Wallahi ni dai ina mara kin sani. Idan har ruwan na ya dake ni kuma lafkewa zan yi a bikin nan. Ja haka Humaira ta amince suka shiga, ita ta soma shigewa sai Umita. Motar sanyi sakamakon AC da ke aiki. sai a lokacin ta lura da wanda yake zaune a gefen ibb din ji ta yi kirjinta ya buga dam ta rasa dalilin buguwar kamar yadda ta kasa ɗauke idanunta a kansa shi din ma ita yake kallo babu ko ƙaƙƙautawa har bai iya ya amsa gaisuwa da umi take masa ba a ɓangaren humaira ji ta idan ta ci gaba da kallonsa ranta zai iya fita saboda wani irin zafi da take ji a kirjinta ga kanta da ke faman sarawa don haka da sauri ta kau da kanta ta matsa ta makure a kujerar bayansa tana jingina da kofar jikin motar a hankali abibi ya dan bubuga kafadar fadil gigita ya da hankalinsa yana gyara zama, sannan ya zaro gilashinsa a aljihu ya rufe ƙwayoyin idanunsa da su. Da kyar Humaira ta iya gaida IBB, sannan ta gaida Fadil ɗin, ba tare da ta ambato sunansa ba. Shi ma ansawa ya can ƙasa. IBB ke tambayar umita abin da ya kawo su asibiti. Kuna da mara lafiya ne? A'a, Anti Taslim ce ta aiko mu. Ita ɗin ɗaliba ce a nan, nosin take karanta ne. Dan jinjina kai IBB ye. Oke, na fahimta. Jin mota ta ɗauki shiru, sai rediyo da ke aiki sai ko ruwa da ke jika gilashin motar yana sauka a guje saboda karfin da ya yi humita ta dubu, humaira wai da ta nafa yanzu mun jiki um shi ne amsa da ta bata fadil ko limshe idanu ya jin sautin um din har cikin kansa gaba ɗaya sai ji tsika jikinsa ta tashi kamar kuma haɗin baki sai ga gidan rediyo sun saki wakar breka mai taken kalmar so humaira san hankalinta baya jikinta ji take kamar ta buɗe motar ta dira a cikinta gaba ɗaya ko ina na jikin ta rawa yake AC ke kaɗa a motar amma ita zufa take da tana da ambatan Allah ba shiri ta shiga ambatansa a ƙasa ranta a hankali ta soma dawowa cikin nutsuwarta a bangaren umita ko da IBB hira suke ɗan taɓa kaɗan shi ko gogon da Humaira ba ka jin komai daga bakin su babu kamar fadil da yake jin waka tana zo masa a daidai da yanayin da yake ciki so yake tambaya ya take ya lamarar rayuwa bata haƙura ba har yanzu bata amince ya turo iyayensa ba sai yaushe amma ina babu ko kalma ɗaya da yake jin zai iya furtawa baya fatan rabin shekarar da ya kusan cinyewa ya tashi a banza balle ya ga ƙarshen shekarar rai da lafiya wannan ya sa ya sake taka tsantsan ya kuma jure bai ko ƙara ta ba tunda ko ya kalli sad miro ba ganin komai zai ba face danshin ruwa da ke kwarara sai kuwa hasken fitilun motocin da ke kan titi har suka isa gidan ba su ji uffan daga bakin fadil ba shi kansa ibb sanin halin mutumin ya sanya bai takale shi ba ya dai san yau humaira ta fama mishi inda yake mishi kaikayi. ko mu ƙarasa da kuwar cikin farfajiyar. Wannan kalma ya sa Fadil cire gilashin idansa. Ya dubi gidan su Humaira, wato har an iso kenan. A'a, mun gode sosai, bari mu ƙarasa ciki. Cewar Ummita. Humaira kuwa har ta kama ƙofar ta buɗe, amma ina iska mai ƙarfi da ruwan da ya feso ya sa a dole ta koma ta rufe. Fadil ganin haka ya juya bayan. Sai a sannan ya ƙara kallon ta ido cikin ido. Da sauri ya ɗauke idanunsa yana kai hannunsa baya, ya ɗauko lema da ke ajiye a wurin. Fotowa ya buɗe lemar. Babba ce don ta fita ummi ta girma. Ummi ta kamtani ta fita ita ma ta buɗe ta ta lemar da ba za ta ishe su su bi ba. kofar Humaira ya buɗe gami da miƙa mata lemar. A sanye take dubansa. Karɓa mana Humaira. Habibi ya furta. Ta kalle shi. Mun gode sosai. Allah ya kiyaye hanya. Daga nan ta fita. Sai ya kasance su biyu ne a ƙasar lemar. Kan Fadila ƙasa baya son kallon ta gudun ɓarowa kansa aiki. Ta sa hannu ta karɓa sannan ta ɗan ja baya kaɗan. idan na shiga zan aiko a kawo. Murmushi ya mai kyau, har a sannan bai kalle ta ba, ya amsa da to. Daga haka ya fice, ya koma cikin motar ya rufe. Ita ma ta nufi kofar da gudu-gudu. Mu je. Ba musu IBB ya yi sai juya kan motar suka bar layin. Ya yi ‘yar dariya. Fadil kana son Humaira. Fadil bai iya kallonsa ba, balantana ya amsa masa. Ya ƙara da cewa an san wani abu? Kun dace sosai. Na ma bai kalle shi ba, sai dai ya yi murmushi. ganin baya son magana ne sa IBB rabuwa da shi. A can kuwa Humaira na shiga ta bada laimar a miƙa musu, amma sai ɗan ake yada ya ce ba kowa a wajen. Ta karɓa a sanya ta shiga ɗakinsu da shi, madadin ta ƙarasa ciki sai ta ajiye shi a ɗan gefe don ya sha iska. Saka sauya kayan jikinsa saboda jiƙewar da suka ɗan yi. Humita ta ɗauro laula, sannan ita ma ta ɗauro. Ko da ta ida da sallah kwanciya ta yi akan da duma don kanta har lokacin sarawa yake, kamar jijiyoyin kan nata za su tsinke. tana Fadil kaɗai yana haifar mata da rawar jiki da ciwon kai. Daga haka kuma sai ta ji kamar ana mata ihu a kunne. Kafin ka ce me, sai ga Humaira ta soma kuka sosai. Mita da ke kwashe jikakken kayansa ta juya da sauri. Allah ya taimaka su kaɗai ne a ɗakin, don ta kori 'yan matan a kansa fita za ta gyara ɗakin, saboda sun yi kace-kace da shi. Da na ta fahimci matsalar jinninta ne, ta sha mamaki ma da bai tashi a mota ta yi wasu fadil ɗin rashin mutunci ba. Da sauri ta fice zuwa kicin. Can baya ta zaga inda ake ɗora babbar tukunyar ice saboda yawan da aka yi a gidan. Garwashi ta zuba a cikin kasko ta ɗauko da sauri sauri gudu gudu ta nufi ɗakin su. Daidai lokacin da mami ke ƙoƙarin shiga kicin don ganin kwandon kayan miya da Abba ya ce an kawo na girki. Ta tsaya cak hankalinta na kaiwa kan Umita, wacce ke tafiya kamar wani abu ya faru. Da sauri ta bi bayanta. Eh, ita kuwa Umita, dan cikin babbar sallah da ta je bici ta karɓo Humaira hayaƙi a gurin ɗan uwan mahaifiyarta. Hakan ya sa da Humaira ta fara kuka ta niyyar turara mata. Abin mamaki ya ta isa yanayin kukan Humaira bai sauya ba. Ta ciro maganin ta barbada a cikin kaskon ta ajiye shi kusa da Humaira. Nan da nan kanta ya soma juyawa. Daidai lokacin mami ta faɗo ɗakin. Abin da ta gani ne sanya ta kallon Ummita. Lafiya? Me ke faruwa da Humaira? Wani wani irin hayaƙi ne kuma? Ummita ta sha jinin jikinta don gaba ɗaya bata sanar da mami ta karɓo Humaira hayaƙi ba. Ba komai mami, kukan nan ta soma wanda take yi idan aljaninta suka tashi. Shine, Mami ta raka mata tsawa. Shi ne me? Shi ne kike mata hayaki ba tare da kin sanar da ni ba? Haba Umita, yanzu idan abbanta ya juwa zai yi faɗa. Masa ɗauki hayakin nan. Umita ta ɗauka ta fitar zuwa ban ɗaki ta kashe. Ta sani ta yi kuskure, amma kuma cikin ikon Allah Humaira sai ta yi shiru, sai gumi da take ta haɗawa, da alama kuma bacci ya ɗauke ta. Umita ta kai duba ga mami, zuwa lokacin tana zaune a gefen gado. Ki yi haƙuri mami. Girgiza kai mami ta yi, ba laifi ka aikata ba ummita na sani kulawa ce da 'yar uwarki amma ko menene ya dace na sani saboda ni ma ina na hau kokarin a dan har na yi wa ku magana wani mai bada magani zai kai ta gurin sa bayan an gama biki ya ga mecece matsalar gyada kai ummita tai tana murmushin farin ciki ba ta da fatan da ya wuce ta ga umairan ta samu lafiya ta amince da auren mai ta irin fadil to mami Allah ya sa a dace da murmushi mami ta amsa da amin har ta miƙe ta kai kofa sai ta jiyo Ɗauko min maganin da kika turara mata, idan ya so sai ne mishi bayani. Ba musu umita ta ɗauko ta bata, ta yi murmushi sannan ta juya ta fice daga ɗakin. Biki buduri. Yau ranar ta kama ranar kamun 'yan matan mami, fituwa da taslim. Don safe Umaira bata zauna ba, tana tsaye akan aikin suyar snacks da aka haɗa tun ana saura kwana biyu aka sa a firij. Sai da aka ci rabin aikin kafin ta bar wurin bisa umarnin mami. A cewar ta yadda ta kwashi gajiyar nan gwara ta je ta huta, kafin lokacin da za a tafi event santa ɗin da aka tanada don kamun. Haka ta ƙarasa ɗakin nasa a mugun gajiye, tana jan ƙafafunta da suka yi mata tsami. Hayaniyar 'yan matan da ke ɗakin ko kaɗan bai mata ba. ta da a ce tana da hali da sai ta sa kaf an fice da su an barta ta huta. Haka nan dai ta ƙarasa tana amsa sannan da wasu cikin 'yan matan ke mata tana murmushin yaƙi. Meta kotun da safe tarka anti janar kunshi har lokacin ba su dawo ba. Ita dai daga wannan kwanciya tana jira a fito daga ban ɗaki ta shiga wanka. Bata sanya aka yi bacci awon gaba da ita ba. ba ita ta farka ba sai da aka kira sallar la'asar nan ɗin ma Rihana ce ta tashe ta kai har kin bani tsoro kin fa jima kina baccin nan tun ɗazu nake safa da marwa biki tashi ba Umaira da ke dubanta da manyan idanun da suka kaɗa suka yi ja ta ce har an tafi ne hararata ta yi jimin ke ɗin nan an tafi ne zaki ganna a nan an dai so mu kwalliya da shirin tafiya ki tashi ki sallah ki wanka mu tafi karmu mu makara ina kuma za mu je Umaira ta tambaya da mamaki sai kuma dan kanta daga yanayin kallon da Rihanna ta jefa mata ta tuna. Ta gyaɗa kai tana hamma ta miƙe lokaci guda. Oh, na tuna, kin ce wajen kwalliya za mu je ashe. To ita ummitan ta dawo? Rihanna da tuni ta miƙe ta fido ɗan ƙaramin akwati da zimmar ɗaukar sarƙa ta amsa mata da e. Eh. Je dai kamar ta rufe Humaira da duka. Dama da ke ta amince za ta yi kwalliyar. Ba ta ƙara bi ta kan Humaira ba. Ita ma ganin hakan sai kawai ta ja zaninta ta faɗa ban ɗakin. Ranta ya ɓaci ganin yadda aka yi kace-kace da shi. ba ta iya wanka ba sai da ta wanke shi tas hare Hana na kwankwasa kofar tana mata mita don ta san wanke ban ɗakin take amma ta mata biris a gaggauce ta sanya doguwar riga da mayafi ta tayar da sallah Ummeta na zuwa suka ɗunguma suka fice bayan kowace su ta ɗauki abin da take bukata. O, ikon Allah, so hana ganin laifi. Ga dukkan alamu dai kiri-kiri Fadil ya zama mai tallancin cin. To ina ganin gaba dai shi zai zama manajan Humaira.